Fondation Irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun. Shugaban jamhuriyar Niger ya kasance kan wata ziyarar aiki ranakun sha biyu zuwa sha uku ga watan Yuli a birnin Injamena ƙasar Chadi. Muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. Tsangayar ƙasa mai kula da ƙididdiga ENS nan kaɗan za ta soma lissahin masana'antun ƙasar Nijar za ku ji inda aka kwana a jihar Maraɗi. Falfaɗar hilaye tare da tallafawa wata fusa'a ce ta kare wato ƙasa ko ƙaƙa ake yin ta a jihar Maraɗi amsa a cikin rahoton musamman na shirin yau. Masu sauraro barkamu da yau Alhamis 14 ga watan Yuli 2022. yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Albarkacin ziyarar da ya kai ranakun sha biyu zuwa sha uku ga watan Yuli a birnin na kasar Chadi, shugaba Bazum Mohammed da General Muhammad Idris Tebi sun yi raskunan maganar hanyar Transaharian hanya mai haɗa ƙasashen biyu a faɗar shugaban ƙasar Chadi a bangaren su kilomita hamsin suka yi saura a Idasa Ga jawabin da shugaban jamhuriya bazum Mohamed ya yi a taron baiwa 'yan jarida labari. Ko da yake Chadi tana daga cikin kasashen Afirka na tsakiya, Nijar tana cikin yawo Alaƙar mu ta nuna aiki tare domin samun hulɗa da za ta amfani kasashen biyu. Wannan ya nuna hanyar da muka yi mai tashi daga ingingimi zuwa injamina da take ratsa Sahara. Wannan wata hanya ce da muke iya bunƙasa kasuwanci tsakanin kasashen biyu. Sannan kuma mun sani matsalar tsaro na iya zama ƙusar kafa ga al'ummarmu. Wannan yana daga cikin dalilin zuwan mu anan domin duba yadda wannan matsalar tsaro ba za ta yi tasiri ba a kan shin dadin al'umma musamman a kan hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan seti ne da takwarorinmu na talabijin ɗin gidan talabijin na Chadi suka tsungoyo mana. Ɗangayar ƙasa mai kula da ƙididdiga ENS na shirye-shiryen babban lissahin kamfunan ƙasar Nijar. A maraɗi matasa masu wannan aikin har an ɗauke su kuma za a ba su horo daga ranar sha biyar ga watan Yuli. Komi sa aka shirya wannan aikin? Maman Lawan Isa Ƙaura mai sa ido ga ƙididdigar ta jiha ya ma wakilin Muhammad Mamman ƙarin bayani. Son muke mu girka jerin kamfunan Nijar a samu labaru kan ƙididdigar su domin ayyukan da sahi na ƙasa a kuma samu kasancewar alƙalumman haɗin gwiwa a san sassan kamfunan Nijar a samu bayanin tushe na auni domin binciken kamfunan da za a yi nan gaba. A san matakin sassan ayyuka masu ɗauke da samun bunƙasa. Ana cewa maraɗi babban birnin kasuwanci ne. Sai ya zan ban mu da wata shaida mai nuna mana da maraɗi ita ce babban birnin tattalin arziki. Da binciken da za a yi za mu samun haƙiƙancin adadin kamfuna da za su nunin lalle maraɗi babban birnin tattalin arziki ce ta ƙasar Nijar. Za mu girka wani tsarin tafsira na samun labari. Za mu gano inda kamfunan suke na maradi hakan zai taimaka mana ga yin lissafin pib jimiltaccen arzikin cikin gida mambobin sashen masu noman albasa na jihar tawa makon da ya shuɗe sun gamu a madawa domin halartar wani babban taro batutuwa da dama suka maganta a kansu musamman ma zuba jari na sabuwar masana'antar sarrafa albasa da kuma ƙididdigewar tafsirar inda ake noman albasar galmi wakilin mu hamza nomau ya firanta da mustapha kadiri mamba na ƙungiyar inda ya ce abin da muka yi tsari muka ce a tsara JEA Groupement d'intérêt économique wanda zai shiga tsakanin manoma da Sotrako injinkin nan da za a azawa ne zai ɗauko albasa violet da galmi ya saida musu Sotrako su tsaye da farashi tare da manoma na ƙasar tawa banda Levman nan shi aikin shi yadda ya kamata idan mun ga akwai waɗanda suke saida shi ƙasa ga jika goma sha hudu akwai masu saida shi har jika biyar muka ce a tsaida to muna nan ga tattaunawa da mutanen Najeriya da gwamnati da bankoki duka na Nijar domin samo finansaman ɗin da za a soma wannan aiki. Ku shekara wajen 20 muna neman a yi killace inda ake noman violet da galmi ba mu same shi ba amma yanzu alhamdulillahi gwamnatin nan ta sa idon ta gare shi za a yi indication geographic ɗin wannan. Garuruwa 2,831 inda ake noma a jihar Zandar. cikin dubu uku da ɗari biyar da ishirin suka yi shubka a wagga kakar damanar bana a faɗar ma'aikatun gidan gona sai dai garuruwa goma sha biyu na gundumar belbeji sun rasa fitar irin ruwansu da suka shubka biyo bayan rashin zubar ruwa daraktan gidan gona na jihar zandar ibrahima musa ya karawa wakilanmu maryama nuhu bayani a kai yanzu mun kai gari dubu da ɗari takwas da talatin da ɗaya da suka yi shifka bisa kan gari dubu uku da dari biyar da ashirin da zandar ta kumsa village agricole kenan sai dai eh, a cikin wannan tahiya an samu gari sha biyu na department kin belbeji da suka rasa irinsu bisa shirwa da sauransu da gari hudu na belbeji su ma suka rasa shibkarsu alhamdulillah shibka tana tahiya yadda ya kamata sannan huska tishe cishe mun samu rahoton bulla hara kananan wadda take getse shibka wajen kasa dungas women kin dogo dogo cikin gari hudu ne gari hudun nan eka 65 kuma eka 65 kin alhamdulillah duka an samu su magani magajin garin kwamin ɗin gaya a jiya ya saka usul ɗin soma ayyukan ginin ɗakunan ɗaukar karatu hudu a cikin makarantun firamare wa'anda suka kasance na zana ne mun kai laburaima shugaban da'irar ya bayyana ma wakilin fadal alu gurin da suka sa gaba game da wannan niyyar ga fasarar kalamun nasa Na tambayi inspektorori biyu na kwamin ɗin da su mani raskwanar makarantu inda ɗakunan ajin karatu na zana kaɗai ke akwai. Sai suka aiko mani makarantu hudu da ke cikin wannan yanayi. To, a cikin wa'annan makarantu hudu ne muke nan muna shirin gina ɗakunan karatu. A kowace makaranta za mu gina ɗakin karatu guda. Makarantu hudu ne za su amfana da wannan ginin. Biyu cikin garin gaya biyu kuma a karkara to bukatar ita ce kyautata yanayin aiki na mushanni da ɗaliban kansu kuma tsinkayan na zuwa gaba yana daidai da tsinkayen gwamnatin cewa da rage adadin ɗakunan aji na zana a cikin makarantu kun san yanayi ne da ke da tasiri sosai ga gudanar da ba da karatu a tsawon shekarar ilmantarwa. Durement normal de cours durant l'année scolaire. A jiya an gudanar da wata haɗuwa tsakanin zababbun wakilai da mata da matasan kwamin ɗin gudumarya bisa tsarin bin sau ga zartar da yarjejeniya a kan jansi da wato magajin nan garin na jihohi Nijar uku da kuma ƙungiyar mata masu aiki a sashen ayyukan ƙarƙashin ƙasa da na hili suka rataba ma hannu. wakilinmu muhammadu mado ya firanta da madan kai aisha babbar sakatariyar afsean inda ta ce na zo na ga mata da yaran da ya kamata su je lakwal suna zamne suna hasa dutse abin gaskiya yana so sa zuciya amma ra'ayi a hana mutane abin da suke yi dole sai kun ba su wani abin da za su yi tunda su wannan shi suka dogara da shi yaya za a yi a sassabta masa rayuwa sai muka zo muka samu merori na difa na agadas na tilaberi dukka sai suka rabtaba hannu kashi goma sha biyar ake basu na abin da kamfanoni suka zuba ma gwamnati nawa za ta iya huddawa a sunan mata da yara matasa saboda kafa magani shin kudaden nan da suka ce za su fitar sun fitar da shi musan wannan abin ya je jimilla wurin mata Kwambalar taekwondo ta nafiyar Afirka na ci gaba da gudana a jiya babin katafon sai aka yi 'yan wasa na ƙasar Nijar hudu cikin shida suka shiga wannan gasar kuma suka ci nasarar galoli inda Tijani Amadu mai lakanin suna Metro Show na samu wato na ƙasa ga shekara 65 ya samu galar zinari haruna ibrahim ƙasa ga shekara 50 ya samu galar azurfa ahmadu adamu ƙasa ga shekara talatin da shida abdulaziz gora umaru ƙasa ga shekara 60 kowane ya samu galar tugulla kwambalar ƙasa ga wasar wato kungufu fu wushu ko kuma kofin hulɗa tsakanin china da niger aji na hudu yau sha hudu ga watan yuli yake somawa kungiyar ƙasa ta kungufu wushu ta niger ce ta shiryar da shi domin ƙarfafa hulɗa tsakanin china da niger salamatu kadiri ta firanta da shugaban kungiyar musa mamman ga bayanin da ya mata Wushi wasa ce da ba a sani ba sosai daga wajen al'umma amma ana yin ta a Nijar tun fiye da shekaru 20. Muna cikin gasa ta hudu bayan ta shekara ta 2018, 2019 Muna bisa 'yan wasa 80 da aka sani 53 suka kai. Muna da rukuni guda hudu maza tare da masu fafata 45 da rukunin mata tare da 'yan wasa takwas da ke fafata cikin rukunin 'yan kilo 55. Yankuna shida ne suke halarta halarta bisa yankuna takwas eh, yankuna agadas da difa su ma suna halarta za a iya cewa dukkan yankunan suna halarta har wa yau dai a fannin wasannin motsa jikin a ranar asabar 16 ga watan yuli za a karan fudda zakara na kofin kwallon kafa ta kasar niger karon karshe da zai gama union sportive ta gendarmerie usgn mai dauke da kambun da association sportive ta duwan as duwan kenan yau da sahe an gudanar da wato taron baiwa 'yan jarida labari kamin karawar inda kocin esjn zakar ya'u da idrisa lawali mataimakin kocin as duan suka yi bayani bari mu saurari kalamun nasu da sumana amadu ya naɗo mana Muna da sa'a, mun san muna da abokanin karawa da muke matukar girmamawa. Wannan shekara shugaban ƙasa ya ƙara kuɗin da ake zubawa a kwamfalar cin kofi na ƙasa, inda ya kai su wajen miliyan 20. Za mu iya ƙoƙarinmu domin mu ga mun ci wannan kofi. Ba ma shakka da 'yan wasanmu za su yi ƙoƙarinsu domin murƙushe abokanin karawa. Kungiyar is duwan na da hanyoyin lashe wannan kofi na kasa hanyoyin kuma su ne 'yan wasa da farko. Muna da 'yan wasa masu ƙoƙari sosai, 'yan wasa da ke leda da kasashen waje, kuma suke wakiltar nishar a wasannin tankaɗe da rairaye na shiga gasar cin kofin Afirka. Muna fuskantar cikakkar kungiya ta gendarmerie, kungiyar da ke kumshe da 'yan wasa masu hazaƙa. Mun yi ƙoƙari don kaiwa a karo na karshe An jima sosai is duwan na neman matsayi, ina jin za yi ƙoƙari don mu lashe wannan kofi na ƙasa. A maraɗi farfaɗar hilaye tare da tallafawa aiki ne na kariyar ƙasa da ake yaɗawa wurare-wurare domin samun masaniya a kai wakilin Muhammad Mamman ya firanta da Kanal Hamza Barmo da Rikta Mali na jihar Maraɗi gazibin firanta su ta bakin Asuman Shina da Mamman Ada. La première étape c'est d'abord euh, identifier Mataki na farko shine gano tsiro, ya kasance tsiro ne da suka fito daga uwar ice ko kuma sabbin tsiro da suka bolo daga cikin ƙasa a gona. Ana iya sanya musu alama domin kada a lalata su a lokacin ayyuka, kuma sanya alamar akasari ta hanyar saka musu kyalle mai launi da ake iya gani sosai ne kamar launin sha ko kuma ta hanyar saka musu fenti. Ta hakan a lokacin ayyukan gona ko da kun ɗauki 'yan aiki za ku ja su domin su keɓe waɗannan itatuwa da aka sa wa alama, kuma waɗannan itace ko banda ta hanyar dacewar kamanninsu ana iya kuma gane su ta hanyar bambancin su domin a wannan tsari ana mai da hankali ne akan kiyayewa da mabambantan halittu saboda akwai nau'in itatuwa da ke bacewa kamar yadda tsarin aikin ya tanada ana barin tazarar metar bakwai zuwa goma tsakanin ice da ice wane ne tasirin aikin sassaban zamani na rna a fannin muhalli yana samar da kyautuwar yanayi wato yanayi na kasancewa mai damshi kuma wannan zai hana tsirai su shiga cikin yanayi na bushewa akwai kuma farfadowar muhalli domin ciyawar da ke fitowa na kare kasa saboda tana hana iska ko ruwa su zaizaye ta a bangaren rayuwar al'umma idan mai gona ya yi wannan sassabe na zamani yana sare wasu itace waɗanda ake iya amfani da su a gida ko ta fannin makamashi ko kuma waɗansu ayyuka daban sannan kuma kuna iya sai da itacen idan buƙatar hakan ta kama kinan yana iya samar wa iyali da 'yan kuɗaɗe. Ya yake gudana a maraɗi ko mutane suna rungumar wannan aiki? an tuka au niveau de la région de Maradi euh, on se réjouit actuellement mu dai a jihar Maradi muna alfahari da wannan tsari na sassaben zamani duk inda kuka je za ku ga mutane sun san da muhimmancin haka kuma suna kare itace cikin gonakin a waɗansu yankuna ma abin yana zama matsala idan kuka sare ice cikin gonar wani manomi idan ya kama ku za ku sami matsala da shi ya zama wajibi manomi ya doki icen cikin gonarsa tamkar nashi a yau muna da dokoki da suka shafi sassaben zamani waɗanda suka tanadi cewa idan manomi ya gano wani ya kashe itace a cikin gonarsa idan ya kashe a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji za a azami shi tara kuma a cikin tarar mai gonar na da wani kaso. Ma sauraro abin da ya sawa kenan ga